sha uku yau ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma yau sha hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci namu masjidu sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu domin ci gaba da karatun littafin mu na asrarus sala wallafar babban malami الألامة شمس الدين ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله wannan kuma zai zama majalisunmu na uku na hudu malam in ba a manta ba jiya ya kasa mana mutane gida uku a game da amfani da gaɓoɓinsu waɗannan gaɓoɓin da Allah ya bamu hannu ƙafa kunne ido duka jiki ga baki daya Allah ya halitta mana su ne ga baki da zan bauta masa to sai mutane suka kasu gida uku a game da amfani da su wasu suka yi amfani da waɗannan gaɓoɓin yadda Allah ke su wasu kuma suka saba ma Allah da su wasu kuma suka basu ba su amfani da su ba su ga duniya ba su ga lahira ba su ga duniya ba su ga addini kuma ya faɗan mana matsayin kowanne daga cikin ukun nan to Allah ya samu zama muna cikin na farkon to shine yau zai ci gaba da buga da mana bayani shine sai ce farrajulul awwal na farkon shine wa shine wanda ya amfani da gabobinsa a cikin abin da Allah yake so a yi Hmm? wanda ya amfani da gaɓoɓinsa a cikin abin da Allah yake son a yi shi ne na farko karajulin kamar mutum ne fi a arban wasi'atan aka yanka mashi wata ƙasa ma kekiya, aka yanka mashi daji gwamnati ta masa ikpa'i abinda ake cima na ikifa'i tsari ne na lokacin shugabanni su suke da mallaka ƙasa ga baki ɗaya kamar misali sai a ce sarki sarkin gari to duka ƙasa ta shi ce idan kana da buƙatar ƙasa sai ka je wajensa ka ce ya yanka maka mu kanmu nan a wannan ƙasar ta ma'aimun an yi wannan tsarin da misali wajajen south east kudu maso gabas wajajen ibo idan mutum yana son ƙasa yana son a yanka mashi ƙasa to sai ya tafi wajen sarki sai ya tafi da goro hunhun guda sai ya je kai masa a matsayin tukwici kafin a bashi in ya je ma sarki kyautar goro hunhun guda to daga nan shi kuma sarki sai ya yanka masa ƙasa shi yasa za ka ga kakanninmu na da in ka je ƙauye sai ka ga makicin waje din nasi har ma a cikin birane daga baya nan wasu za ka ga sun gaji filaye a wajen a wajen iyayensu za ka ga har yanzu wasu ba su gama cinye filayen iyayensu ba eh. ana ba mu labari wani malami a nan zariya aka ce lokacin da ya zo zamanin wani sarki ya zo daga su sarkin ya ce masa ya je yanki ƙasa da kanshi to na sani 'ya'yansa suna nan har yanzu har yanzu filayensu ba su ƙare ba to kaga shine ikifa'i to kamar misalin mutumin da aka yanka mushi ƙasa ne a min yalwa ma kekiya wa u'ina ala imarati hasan nan ba a kyale shi haka nan ba sai aka taimake shi wajen raya wannan kasar aka ba shi komai bi alatil harf aka ba shi ababen amfani da ake yin amfani da su wajen noma misali a yanzu ka ce aka ba shi galmar shanu kai ba ma galmar shanu ba aka ba shi hadda tarakta aka ba shi hadda taraktoci bayan an ba shi jali kuma aka ba shi taki kuma aka ba shi iri kaga duk shi ne walbaziri da kuma sune sune iri aka ba shi abinda zai shuka da shi wa utiya ma yakfiha li ha sannan kuma aka ba shi abinda zai ishi wannan ƙasar domin shayar da ita ruwa idan misali man rani zai yi aka ba shi duka na'urorin da ake amfani da su na shayar da ƙasa wa siha da kuma nomanta duk aka ba shi abin da yake bukata a game da wannan kasar da aka yanka mushi kaga kasar kyauta aka ba shi fa sannan aka ba shi abin da zai yi amfani da shi wajen raya wannan kasar da inganta ta da noma ta faharasaha shi ya ci yi amfani da wannan damar faharasaha shi ya noma wannan kasar wa hayya a halin sannan kuma ya tanaje ta ya shirya ta ake ta yadda za a iya shuka a ciki ya gyara ta yi mata duk abin da ake bukata sannan ya shirya yadda zai yi shuka wa bazara fiha min anwa'il ghallati sannan kuma ya shuka a cikin wannan gonar min anwa'il dallati nau'ukan ababen amfanin noma shine ake ce mishi gallati da larabci shine bahaushe ai daga baya zai dauka yana cewa galla eh galla ba abin da kake badawa a matsayin sakamakon da aka baka na filin ba ko kuma na kasar shine ai galla ko to ai sai ka fitar daga ciki sannan misali sai a ce zaka bada buhu biyar shine galla to al-ghallat shine abin da ƙasa ta fitar bayan an noma ta wa gharasa fiha min anwa'il ashjari sannan kuma ya daddasa nau'ukan bishiyoyi a cikin wannan gonar tasa domin idan gona ta cika ta batse ko da za a yi noman hatsi ne a cikinta to za ka yi kuma akwai bishiyoyi da in ka tafi gonakinmu za ka ga akwai gona sai ka ga akwai ɗorawa hmm, haka ne ko akwai kaza wata akwai da libejiyoyi abin nan maɗaci ga su nan dai bishiyoyi wasu masu ‘ya'ya wasu kuma waɗanda suka kasance ba su da ‘ya'ya saboda bishiyoyi suna da tasiri a ƙasa wajen tsare mata alfarmarta da kuma ƙara mata kima da kuma rashin da kuma kare ta daga miyagun abokanan gaba wanda za su iya kawo mata hari na sahara to wannan mutumin ya haka wal fawakih sannan kuma ba da ababan marmari ƴaƴan ice na marmari al mukhtalifa wanda suke mabambanta al mukhtalifati al alwani wanda suke um, nau'ukan su sun bambanta zaka samu mangwara a cikin gonar ka samu gwaiba ka samu kaza ka samu kaza thumma ahata hadi sannan bai ƙyala gonar tasa kowa ya faɗo ya shigo haka nan ba awakai su shigo shanu su shigo mutane su shigo marasa jin magana sai yi zagaye ta da katanga ne a haɓa haɓi ha'iƙi walam ha bai yi sakaci game da wannan gonar tasa ba bal a a alaiha alharasa ya tsaya kuma ya sa mata tsaro a gonar tasa to shine misalin mutumin da Allah ya ba bashi gaɓoɓinsa lafiyayyu ka lafiya lau hannuwanka lafiya lau kana gani kana da kunnuwa kana ji kai ba kurma bane kai ba makaho ba kai ba bebe ba kai ba kutuhu ba kai ba gurgu ba amma kuma gaɓoɓin da Allah ya baka ba za ka yi amfani da su yadda Allah yake so ba ai ba haka nan kawai Allah ya halice ka don ya ganin ka ba kai waye kai ba bakin komai bane a wajen Allah gabobin Allah ya baka su ne dan ka bauta mishi wa hasanaha min al-fasadi wal mufsidi sannan ya tsara wannan gonar tasa min al-fasadi daga banna wal mufsidin da mabarnata libatta ana shiga cikin ta yadda aka ga dama ba waja'ala yata'ahaduha kullu yawmin sannan kuma kullun sai yayi gewaya shine ta'ahudi kullum sai ya zo gewaya fa yusbihu ma fasada minhu sai ya zo ya gaggyara abin da ya lalace a gonar in ya ga wata kaya eh, in ya ga wata eh, ciyawa in ya ga wani abin da zai iya zama masa barazana a wannan gonar tasa sai ya gyara wa yagrisu fiha iwada ya bisa sannan idan ya zo ya tarar da wani abu ya bushe a cikin wannan gonar tasa to sai ya zo sai ya cire sai ya dasa wani abu a makwafin wannan abin da ya bushe kaga wannan ba karamin kwararren manomi ba ne wa yunaqi daghalaha sannan kuma bishiyar da ta yi hankuru ganyenta yayi yawa za ta iya zama barazana ga wasu shukokin wa sai ya tsaftace sassayen ya rarrage daghlaha wannan hankuran da ta yi da wannan sunkurin da gonarsa ta yi shine sun sunkuru da gona take yi har wani mugun abu ma ya iya makalewa a ciki sannan wa ushauke ha? sannan idan ya ga ƙayoyi sun fito a gonar ya tsitsinke su ya ciccire su ya je ya ƙona wa sta'inu bi ghallatiha ala imaratiha sannan duk lokacin da kuma gonar nan ta da wani amfani to sai ya sake yin amfani da wannan amfanin gonar da aka samu domin ci gaba da raya gona kaga baɗi ma zai yi noma kenan kuma mai wayo a cikin manoma shine wanda bayan yayi noman damuna kuma zai yi na rani to wannan shine bawan Allah da ya ci gajiyar gaɓoɓinsa da Allah maɗaukakin sarki ya bashi shine misalin don Allah ku duba wannan misalin in Allah ya baka lafiyar jiki ya baka gaɓoɓinka duka baka da matsala Allah maɗaukakin sarki shine ya halice ka allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak Allah da ya halice ka ya kera halittarka kuma ya daidaita halittarka yi maka diri ka zama da rarre ga kanan a tsaye to abinda ake bukata shine ka ci gajiyar waɗannan gaɓoɓin da Allah ta'ala ya baka ka yi amfani da su domin ba su da tabbas ba su da tabbas ko mutum kafin ya mutu ya rasa wasu ƙwarai da gaske ya rasa wasu me yasa bahaushe yake da wata magana yake cewa in baka mutu ba a gama halitta ka ba da yawan mu mukan ji wannan magana ko mukan faɗe ta amma ba ma tadabburinta akwai hikima a ciki duk wanda bai mutu ba to ba a gama halittarsa ba kana iya rasa wata gaba daga cikin gabobinka da can kana da ita sai kuma ka zama baka da ita ka gaba a gama halittar ka baki. to wannan shine misalin nau'in farko waɗanda suka ci gajiyar gaɓoɓinsu da Allah ya ba su wasani na biyu shi kuma shine mai sabo ko da Allah ya bashi gabobin lafiyar shi lau amma sai yayi amfani da gabobin nan wajen saba ma Allah subhanahu wataala shine sai yace bi manzilati rajulin kamar misalin mutum ne a haza tilkal arba da aka yanka mushi wannan ƙasar sarki ya yanka mushi keki ya gona ya bashi waje alaha ma'awassi ba'i kawai sai ya kyale ta gonar tasa sai ta zama matattara ta asiba zakuka da kyarkecina da kuraye da miyagun dabbobi su ne ake ce musu asiba'u dabbobin da ba su rayuwa sai sun ci nama zaki ka ba shi ciyawa me haɗari da ciyawa ka ba kura ciyawa ka ba dage ciyawa ka ba kirkeci ciyawa duk waɗannan siba la ta'ishu illa ala lahmin su ba su rayuwa sai da nama to sai suka zama matattara wannan gonar ta su sai ya kyale ta kawai Ka zama matattara ta dabbobin jeji masu cinye naman mutane masu cinye mutane walhawam da sauran dabbobi masu cutarwa mafi yawancin an ce alhawam su ne ƙananan-ƙananan ƙwari ko ƙwari na ƙasa farawa daga irin su maciji da sauransu su ne ake ce musu alhawa su kuma asiba dabbobin da suke cin nama in sun ga akuya su cinye ta hakkare yana cin asiba'u magema da kake ganin ta tana cin asiba'u tunda asalinta nama take ci to ya bar wannan gonar tasa wa mawdi'an lil jifi sannan kuma ya kyala wannan gonar tasa kawai sai dai a jefa mushi idan abu ya mutu to can ake zuwa a je a jefa in kare ya mutu a jefa in akuya ta mutu a jefa in kaza ta mutu a jefa a gonar tasa don Allah wannan ya ma gonar nan adalci sarki sai ya yanka mishi gona ya bashi amma ya batta ta zama bola bolan mata miyagun dabbobi da mushi wal'antani da kuma ababe masu wari in wani ya kwashe masansa kawai sai ya je can ya zuba in kwata aka kwashe sai a je a zuba duk abin da aka ɗibo na datti sai a je a zuba a wannan gonan kaga wannan bai ma gonan nan adalci ba waja'alaha ma'a qilan ya'wi ilayhi fiha kullu mufsidi sannan dama mutanen banza sun fi son irin waɗannan wuraren sai ya mai da wannan gonar tasa ta zama maɓoya da kulli mufsidin ga dukkan mabannaci idan wani zai sha wiwi can zai je kwarai da gaske in sataye can zai je ɓoye kayan ba haka suke yi ba to shi ne misalin mutumin da Allah ya ba shi gaɓoɓin ya mai da su na saɓo kamar misalin mutumin da sarki ko shugaban ƙasa ko gwamna ya yanka masa ƙasa ya bashi amma ya mai da wannan gonar tashi ta zama irin wannan wa mu'zin hakanan ya maida ita ta zama maboya ta dukkan wani mai cutar da al'umma wa lissin ya maida ita ta zama maboya ta dukkan ɗan fashi sannan wa akhadha ma u'ina bihi min hirasatiha sannan waɗannan ababan da aka bashi su taraktoci su galmar shanu duka waɗanda aka bashi da takin da aka bashi har da injin ban ruwa duk sai ya ɗauke su ne da su wa zariha da kuma abin da aka bashi na iri ya je ya shuka wa salahiha da abin da aka bashi ne inganta gonar fasarafahu sai karkatar da shi waja'alahu ma'unatan ya sanya wannan abin ya zama abin taimako wa ma'ishatan liman fiha ya zama abin da waɗannan mabannatan da ya basu a ciki suke banna su yi amfani da shi ƙwarai kawai wani wani in ji in ba yi da kuɗin da zai sha ta zai zai sai wiwin sai ya kallo wani abu a cikin gona sai ya ɗiba za ta rakta nan kawai sai ya gaito abokanai su zo su ɓalla wani ƙarfe sai su tafi sai su je su je su sa a nauyi ɗan ƙage ƙyage marasa jin magana sai a auna shi ke nan daga nan sai ya sai wiwi da shi ya kawo mu abokanan shi kaga wannan ba ƙaramin maɓallaci ba ne min ahalin sharri a cikin ma'abuta sharri wal fasadi da waɗannan masu ɓanna to misalin mutumin da Allah ya bashi hannu kenan amma baya amfani da hannun wajen abin da Allah yake so ya bashi kafafuwa baya amfani da kafafuwan nan cikin abin da Allah yake so alhali kowace gaba sai ta magana ranar lahira kowace gaba haffatan mutum sai ta yi jawabi duk ƙul'an ya faɗa mana wannan fata za ta rika magana da kanta haɗin adam ya tambaya ya ce wai wai wai wai su ce an tsakanin nan mahu an tsaka kulle shai shi Allah ne wanda ya sa kowa ya rika magana mu ma yau ya sa mu muke magana wannan makaryacin harshe ɗaure shi za a yi al-yawma ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bi bima kanu amalu duk sai sun ba da labari fata za ta yi magana hannu zai yi magana ido zai yi magana kunne zai yi magana ta ce wai duniya ba duniya ba ake ciki ba ba a misalin lahira da duniya dan uwa ba daidai suke ba to kage abin da ake bukata shine ka zama misalin farko ka yi amfani da gabobinka cikin abin da Allah ba wasalis na uku shi kuma ne wa shine wanda da Allah ya ba shi gaɓoɓin shi ba zai nemi duniya ba ko ba zai nemi lahira ba gayi nan kawai banza kawai bi manzilati rajulin kamar misalin mutum ne da aka ba shi gonar sarki ya yanka mishi fili ya yanka mishi ƙasa aqalaha sai kawai ya ya ƙala wannan gonar wa ahmalaha yayi sakaci da ita wa arsala al-ma'a dha'i'an filƙifari qifari kawai kenan ya aika da ruwa ya tura ruwa ya zama ba'i'an ya lalace filƙifari a wurin da yake faku wajen da yake faku in ka zuba mashi ruwa me zai yi ba da amfani faƙo shine wajen da ko an yi shuka ba ta fitowa a wajen wasu sahari da kuma sahara sahara in ka zuba mata ruwa shanyewa za ta yi shi kenan ba za a ga tasirin ruwan ba da mazmuman mahsura sai ya dawo ya zauna ya durƙusa ya zama mazmuman abin zargi mahsuran wanda yake cikin da na sani zai da na sani a lahira to su ne waɗannan misalan guda uku idan Allah ya baka gaɓoɓi ya baka lafiya ya halicce ka ya baka gaɓoɓi to yana son kai amfani da su a cikin abin da ya tsara maka ya aiko manzo yi ma bayani ya bashi littafi littafin nan ya zayyana maka duk yadda ake son kai komai da gaɓoɓinka abin da ake bukata kenan kakkai sakaci ka saba ma Allah kakkai sakaci ka zama kai ga kanan gaɓoɓinka baka amfani da su yadda ake bukata a yi amfani da su ahlul yaqazati wa ahlul ghaflati wa ahlul khiyana to waɗannan uku wadannan uku malai ibn qayyim zai ba su wasu sunaye kun ga ya faɗa mana halin su shi ya buga mana misalin su to yanzu kuma zai ba su suna <laughs> wato malamin nan duk hanyar da zai bi fahimtar da kai ilimi to ya santa sai ce fa haza misalu ahlil yaqazati wa ahlil ghaflati wa ahlil khiyanati waɗannan mutanen uku da waɗanda suka yi watsi suka yi amfani da gaɓoɓinsu cikin abin da ake bukata da waɗanda suka saba ma Allah da gaɓoɓinsu da waɗanda kuma suka yi sakaci su ba ko ba su komai da gaɓoɓin nasu to misalin ahlil yaqazati kenan waɗanda suke a farke su ne wa su ne waɗanda suka yi amfani da gaɓoɓinsu cikin abin da Allah yake so waɗannan farkaku ce nan a farke suke wa ahalil ghafalati na biyu su kuma su ne mutanen rafana wannan musibar ciwo ce nan ghafala abin da ya kamata ka tunawa ya waje ba ka sai ka manta da shi wa ahalil khiyanati sai su kuma na uku waɗanda suka yi wa kansu wanda bai yi amfani da gaɓoɓinsa cikin abin da zai amfane shi ba ya zauna haka nan baya neman duniya baya neman lahira to wannan kansa wanda ya saban Allah da gaɓoɓinsa shi kuma wannan to shi ya zama cin ahlul ghafalati su ne na farko su kuma su ne ahlul yaqazati su ne waɗanda suke a farke suke gane abubuwa suka san rayuwa sai zan kana neman waye ka samu mai addini wallahi ba wani ba wani wayayyen da ba mai addini duk wanda bai da addini wawa ne amma in kana neman wayayye wanda yana kallon ka kawai a hannu ne haka to sai ne addini shi da ya karanta qur'ani ya karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da kake tsammani na wayewa to yana cin mu sai ce fal'awwalu misalu ya yaqazati misali na farko shine misalin waɗanda suka farka wal isti'dad lima khuliqu lahu kuma suka tanaji suka shirya su yi aiki da abinda aka halice su dan shi an halice ka dan ka bauta ma Allah ne dan uwa ba halice ka dan ka zo duniya ka ci abinci ba ba halice ka dan ka zo duniya kai bacci ba bauta aka halice ki kai ma Allah duk waɗancan abubuwan an sanya su ne su zama maka ne su zama maka muhayyiyat su zaman maka musa'idat su zaman maka muqawwimat ababe ne da za su taimaka maka wajen bauta amma ka ci ka sha a ƙasar Allah ka shaƙi iskarsa sannan kuma ka masa rashin kunya ka ce ba za ka bi shi ba ka mutu tu duk wanda ba zai ba Allah ba to kai ya zauna a ƙasar Allah wannan duniya ta Allah ce kuma ya halicce mu ya ce ga abin da yake son mu so daga in ka san ba bautar Allah maɗaukacin sarki za ka yi ba to ka bar duniya ka tafi wata duniya ka nema ko kai taka ko ka haɗu da kai da 'yan uwanka waɗanda kuka ce ba za ku ba Allah ba sai ku yi taku ta daban za ku iya ka gabata so kama damar kana cikin ƙasar Allah ka ci abincin shi ka sha iskarsa ka shaƙi iskarsa to dole ka bi shi dole ka bi shi wasani na kuma misalu ahlil khiyanati su ne waɗanda suka yaudari kansu su ne su ne ahlul khiyana والثالث misalu أهل لأهل الغفلة su ne waɗanda suka kasance masu على su kuma masu kaga eh, kaban ya juya abin kuma wannan ya fi dacewa domin mutumin da bai yi amfani da eh, gaɓoɓinsa ba cikin abin da zai amfane shi a duniya ko ala ya fi cancanta a kira shi da ahlul ghafla Eh. su kuma waɗanda suka cuci kansu wajen sabo kaga su ne ahlul khiyana wanda suka yaudari kansu ke to Allah ka sa mu a cikin biyan ka sa mu zama na farkon ahlul yaqaba fal awwalu na farko shine wa wanda yayi amfani da gabobinsa cikin abin da Allah yake so idza taharraka idan ya motsa aw sakana ko kuma ya kasance ya natsu bai motsa ba da motsin shi da rashin motsinsa duka biyu auƙama ko kuma ya tsayu auƙa'ada ko kuma ya zauna au akala ko ya ci au shariba ko ya sha au nama ko ya bacci au labisa ko kuma ya sa tufafi au natsaqa ko yi magana au sakata ko yi shiru ba rayuwa ka ba kenan ku ɗauko su kage ya ce idza ta harraka in ya motsa kaga wani zubin a cikin wannan halin kake ciki yanzu nan duk muna cin motsi au sakana ko ko mutum ya daina motsi kamar misali mutum ya kwanta ce au ko ya miƙe au qa'ada ko kuma ya zauna au akala ko ya zama ya ci au shariba ko ya sha au nama ko ya bacci au labisa ko ya sa tufafi au nafaqa ko ya magana au sakata ko ya shiru bai magana kana zalika kulluhu lahu la alaihi to tun da Allah yake bi da gabobinsa to duka lada Allah zai rika rubuta masa la alaihi ba zunubi ba wanda ya amfani da gaɓoɓinsa shine shine shine eh, Huzaifa eh, ko Huzaifa ko Salman Salmanul Faris ba Salman ba kai yace inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati Mu'adh ibn Jabal ce ni ahtasibu naumati kama ahtasibu ya yace ni ina fatan Allah ya rubuta min lada a bacci na kamar yadda yake rubuta min lada in ne kiyamul layli inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati to sai malamai suka yi fassara suka ce kaifa yahtasibu naumatahu kama yahtasibu ƙaumatahu ta yaya za a yi ce Allah ba shi lada in yi bacci kamar yadda yake ba shi lada in yi sallah ya tashi yana tsallar dare sai suka ce mai annahu nama aure annahu annahu ya ya yataqawwa bin nauni alalƙiya saboda in zai kwanta bacci sai ce to bari in dan huta saboda in na ɗan samu na ɗan huta kwakwalwata ta huta gaɓoɓi na suka ɗan huta to idan kuma na miƙe ba ba tsayawa to kaga shi yasa saboda waccan niyyar tasa ta cewa yi bacci ne ba dan ya more ba yi bacci ne domin ya samu karfin ibada to sai Allah ya bashi ladan bacci Allah ya bashi ladan bacci to daga kaji inda ake bada ladan bacci kai bacci kuma Allah ya rubuta ma lada sannan kuma lokacin da zai yi baccin bayan wannan niyyar da yake da ita to sai ya ba adabun nau sai yayi ladubban bacci baya zuwa ya kwanta bai yi alwala ba kawai shi kenan baya zuwa ya kwanta bacci da kowane bangaren jikin shi ya ga dama ta bangaren dama yake kwanciya baya zuwa ya kwanta ba tare da yayi addu'a ba addu'o'i ga sunan wasu daga cikin qur'ani wasu daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu idan mutum zai yi bacci abinda ake bukata shine mutum ya ya kwanta bacci bacci ya kwashe shi karshen abinda ya faɗi shine sunan Allah sunan Allah ne ƙarshen abin da ka faɗi har manzo Allah sama a ɗaya daga cikin azkar ɗin da ya karantar da ya karantar da Usama sai ya ce fa in nitta da za ka mutu ala zalika mitta ala alfitrati da Allah zai karɓi ranka a daidai lokacin da kai wannan addu'ar ta bacci shi Allah ya karɓi ranka to ka mutu akan musulunci ka mutu akan musulunci to kaga shine inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati wa kana fi dhikri zai zama shi a cikin zikiri yake kenan ko da fa ya shiru wa ta'ati kuma zai zama a cikin sa'ar Allah yake wa qurbatin kuma zai zama a cikin neman kusanci yake da Allah wa mazidin kuma sannan Allah zai ta ƙara masa haka saboda gaɓoɓinsa ya ɗauke su duka na Allah ne Allah maɗaukacin sarki ya ba shi domin ya bauta da su bai yi sakaci da su ba to kun ga na farko ce ne wasani na biyu idza fa'ala zalika kana alaihi lalahu shi ko wancan da ke ɓata gaɓoɓinsa yake saban Allah da su to duk abin da zai yi da gaɓarsa kana idza fa'ala zalika kana alaihi lalahu to zunubi za a rubuta mashi ba lada ba saboda sabo yake daga ƙominsa in bakin shi zai buɗe sai zagi sai gulma sai ƙarya sai cin haram ko in idansa zai yi amfani da shi sai kallon haram hannunsa ɗaukan abin da ba nashi ba hmm? taɓa abin da Allah bai ce taɓa ba kaga alaihi lalahu sannan wa kana fi tsarade sannan ko da yaushe cikin kora yake Allah ya kore shi daga fadarsa wa ib'adin Allah ya nisantar da shi daga barinsa wa khusranin kuma zai zama a cikin dana sani cikin asara wasabisu na uku idza fa'ala zalika shi kuma idan ya aikata wancan abin da yake aikata na sakaci ba ruwan shi shi ba ba za ka same shi wajen aikin alheri ba sannan ko ba za ka same shi a wajen aikin sharri ba ga shi nan kawai shi dai ya zauna kana fi ghaflati to wannan kullun cikin rafkana yake wani wata rana na je asibitin kwakwalwa asibitin kwakwalwa bangaren kwakwalwa a shika wasu mutane suka zo sun kawo dan uwansu ya samu matsalar kwakwalwa sai wan shi yake ce mu ya ce mu ala gafata malam ka gan shi nan tun lafiyar shi lau shi allura baya son ya ɗauka allura in ka ba shi nauyi ta take mishi irin allura nan inci ɗaya da rabi to in ka ba shi ita nauyi ta ce mai shi kawai aikin shi shine ya zo in an gama abinci ya shiga kicin ya ɗauko ya ci in ma da zai samu yana kwanci a ɗakin shi a aiko wani ƙanin shi ya kawo shi abincin ɗaki ya ci a kwanci ya ce to yana cikin wannan yanayin sai wannan jarabawa ta zo mishi to yanzu sai abin ya ƙaru ya ce sai ya shige ɗaki ya sa ta kata sai kwana uku bai fito ba yana kwanci muna fira ne muna ina cewa tuntunin na san cewa hauka ko ciwon kwakwalwa na bin hali kun yadda ciwon kwakwalwa na bin hali ta kalla za ka samu wani mahaukaci fadde to tun kafin ya za ka same shi da za ka bi tarihi fadde ka samu wani mahaukacin mai juriya da mai haƙuri a zo yara su ta tsokana shi amma ba zai iya musu komai ba to dama can haka yi sai suka ce wallahi haka to shine suke ban labarin kanin na da suka ce ka gan shi nan ya zauna baya cewa komai bai motsi yadda ka san ya mutu idan shi wannan ba za ka ga haka da shi ba kawai kaf ya yi kaf da idan shi ta ce kwana uku sai ya kulla ɗaki bai fito ba bai ci ba bai sha ba baya cin abinci baya shan baya baya shan abin sha kwana uku shi ne suka ɗauko shi suka kashi asibiti to kaga wannan ahlul da. to da kakka zama ba ka da abin yi kakka sake ka zo na kwakwalwarka ba ka ba ta aikin arziki kuma kamar yadda muka faɗi jiya duk mutumin da ya zauna bi da abin yi to sai zuciyar shi ta ba shi aikin yi kuma aikin sharri za ta koya mashi ba za ta sa shi aikin alkhairi Allah shirya to kaga kana zalika idza fa'ala zalika kana fi ghafla zai zama a cikin rabkana wa bitala da zaman gwatai وتفريط كما يسكت وكاد أشي بك بيين من نكر شيء أتارعين نفرق شيني الخير دريبا فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة نفرقا ديوان ابن القيم يساك شوى شيني يتقلب ود ودزيني يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة to zai zama yana juyawa ne a hukuncin da'a yake ma Allah kuma yana neman kusanci saboda gaɓoɓinsa ya yarda ya amfani da su ne cikin abin da Allah yake su. me yasa aka ce idza ma ibal abdu aw safa uciba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan idan da mutum zai zama bawan Allah ne shi koyaushe yana bin Allah yana ma Allah sallah yana komai sai rashin lafiya ya kama shi to za a ci gaba da rubuta mishi lada ba misali ka saba duk litinin da alhamis ke azumin najila to sai ciwo ya kama mutum na olsa sai ya daina yi ba zai iya yi ba to za a ci gaba da bashi lada in har zai mutu bai sake yin azumin nan ba sakamakon ciwo to tun da da yana yi Allah maɗaukacin sarki yana da husnul wasai ba za ka yi a bai ma ba to sai ya ce ma mala'iku ku ci gaba da rubuta ma ba wannan lada duk alhamis da litinin in suka zo bai yi azumin nan ba kuma wani abu sakamakon ladan da ake rubuta masa in litinin din nan ta zo ko laraba sai ya ji damuwa saboda bai iya yin azumin ba haka nan da zai yi tafiya sai ya zama bai samu damar yin wata ibada ba kamar wannan ne azumin litinin din da alhamis to za a rubuta mushi lada saboda ai kafin ya tafiya yana yi yanzu tafiya ce ta zaman mata a'iq ta zaman mata tarnaki ta hana shi yayi to sai Allah ya ce ma mala'ikunsa su rubuta mishi lada kamar in yi azumi kwarai da yau sakamakon ya bi Allah da gaɓoɓinsa yana amfani da su cikin abin da Allah yake so to shi kuma Allah maɗaukacin sarki yana da hussul wata sai ya cika mai والثاني نبي يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي shi kuma ko zai zama yana jujjuyawa ne a cikin hukuncin ya ci amanar kansa ya ci amanar Allah wa ta'addi kuma ya zama dan ta'adda fa inna Allah lam yumallikhu ma mallakahu liyasta'ina bihi ala mukhalafatihi domin Allah bai mallaka mishi gaɓoɓin da ya mallaka masa ba domin ne domin ya yi amfani da su wajen saba ma Allah Allah ya bashi ne domin ya bauta masa fa huwa jani to wanda ya zama mai laifi muta'addin mai ta'addanci kha'inu lillahi ta'ala wanda ya ci amanar Allah madaukakin sarki fi ni'amihi alaihi a cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa mu'aqabun ala at-tanqum biha fi ghairi ta'atihi Allah zai masa azaba sakamakon ya ci jajiyar ni'imomin Allah ba cikin abin da Allah yake so ba kwarai da gaske yanzu misali wannan misalin da mala ya ba mu na shi wannan sarki ya yanka maka gona sai ka mai da ita dandalin yan ta'adda dandalin yan fashi dandalin barayi dandalin masu shaye-shaye in za a sace kazan mutane don za a je a yanka in aka sace akuya tun za a je a shiga a yanka kana jin idan sarki ya gano abin da kake yi ko shugaban kasa da ya yanka maka wannan kasar kana jin zai baka shi zai baka kasa ya ce domin ka zauna ka gina ƙasar ka ci gajiyarta sannan mutane su ci gajiyarta sai kuma ka mai da ita dandalin 'yan ta'adda wanda za su rubuta ƙasar shi su zama masa tarnaki kana jin zai kyale ka za ku zauna lafiya da shi to Allah ya baka gaɓoɓi ya halitta maka su ya baka lafiyar su sai kuma kana amfani da su wacin cikin abin da yake so ba kana jin sai kyale ka saboda kai shalele ne ai ba zai yi ba والثالث نأكل يتقلب في ذلك shi kuma yana jujjuyawa a cikin wannan ni'imar da Allah ya bashi wa ya tanawalu hukmin ghaflati wal kuma yana yana amfani da wannan abin a cikin hukuncin rabkana Walhawa da son zuciya wa nahmatin nafsi da hadamar rai wa tab'iha da kuma dabi'ar rai wanda shi rai abin da yake so ne ka a mai ka je da yaran mu yanzu ba su fara musu faɗa ba su san a ce musu abu ba kaza ba da kyau da yaro ya fara tasawa shekara goma goma sha biyun nan Shi ka mishi faɗa ya shiga ba da kai wai kai ka haife shi ko ba haka muke bayan kuma na nasiha hafa kake mishi kai ba kai za ka amfana ba Shi ne zai amfana amma wai ba ka mishi faɗa ba to rai ke Ɗabi'ar rai ke nan shi rai baya san a ce mishi abu kaza ba kai ka haifai ba amma zai yi abin da ba daidai ba ka kira shi ka zaunar da shi ka ce abu kaza ba ya so ya kama gaba da kai haka ake fama da ɗalibai a makaranta a masallaci haka ake fama da yara yaro ya abin da ba daidai ba kuma zuwa zama ɓata abu zai yi kamar shi faɗa wa shi kenan da ya ganka shi haka wai kai maki ne shi za a yi gyaru yan to mutumin da ya zama falalle haka yake lam ya tamatta bi zalika ibtigha'a ridwanillahi ta'ala yi amfani da wannan gabobin da Allah ya bashi ba wajen neman yaddar Allah madaukakin sarki wa taqarrubi ilayhi ko kuma neman kusanci da Allah ga Allah madaukakin sarki fa hada khusranuhu bayyinun wadih wannan tabewarsa da lalacewarsa a fili suke wazihun kuma a bayyane hmm? iz abbala awqata umrihi domin ya bata lokutan rayuwar shi da aka bashi su waɗannan lokutan da Allah ya ba mu su ne rayuwar mu yan uwa su lokutan lokutan mu kenan lokutan nan da Allah ya ba mu to lokuta ne da da shekara da wata da sati da yini ko kwana da awa da minti da sakon da milisekan to dukkaninsu waɗannan Allah ya ba mu su ne domin yi amfani da su a cikin abin da yake so idan muka sace muka yi sakaci a kan minti ɗaya ya tafi ba mu amfani da shi cikin abin da ya tafi kuma ba zai dawo ba kuma sai an mana hisabi a kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai alkhairi ya tabbata ga mutumin da tsala umruhu wa hasuna amaluhu Allah ya tsawaita masa rayuwa kuma aikinsa na da kyau sannan bana da azaba su tabbata ga mutumin da tsala umruhu wa qabuha amaluhu rayuwarsa ta yi tsawo amma kuma ayyukansa ba su da kyau shi yasa ba tulul umri ake nema ba suna cewa rubba umrin qasrat amaduhu wa tas'at amdaduhu akwai rayuwar da za ka samu ba ta da yawa amma abubuwan da aka aiwatar a ciki su kuma suna da yawa wani za ka same shi kwata-kwata rayuwar da ya a duniya shekara talatin talatin da biyar amma da za ka ɗauko intajat ɗinsa ababen da ya aiwatar a duniya sai ka ya ɗan shekara ɗari da hamsin wani kuma ya zo na shekara ɗari ɗari da kaza amma da za a zo a yi lissafi sai a ga rayuwar shi kwata-kwata ba ta yi amfani ba a shekaru goma to shi yasa malamai suke cewa suke cewa al min al min su ababen da suke faruwa a cikin lokuta to su suke cika lokuta asali al-awqatu fariga wa khaliya su lokuta ba komai a cikinsu shiyasa suka juya suke cewa ƙimatul waqti ma yamla'uhu valu tsadar lokaci tsadar lokaci ita ce mai aka sa a cikin lokacin suka ce da sarki da talaka da shugaban ƙasa da kowa duka Allah ya adalci ya ba mu lokaci iri ɗaya da awata da awarka da awar shugaban ƙasa da awar kaza da duk minti 60 ne ko akwai wanda aka bashi minti minti hamsin wani kuma aka bashi minti arba'in wani kuma aka bashi minti sittin da biyar kowa minti shi sittin ne a cikin awa guda sannan kowa a cikin a cikin mintin sa sakwanni sittin ne sakwanni sittin ne sannan kowa makon shi kwana bakwai ko ba haka bane sannan kowa shekararsa watanni sha biyu ne to amma ina ake bambancewa wancan a same ne a ciki wancan a watan shi ne a ciki wancan a makonsa ne ya cika a ciki ƙimatul waqti ma yamla'uhu na da mintinka ne bambancin su abinda kowa ya sa a cikin min yayi a cikin mintin so da kan ka kyala mintinka ya tafi shi ce zaga mintin yara da shi inda suke tsotsewa to kaga iz atfala awqata umrihi allati la qimata laha ya cike ya yi sakaci da lokutan rayuwarsa waɗanda ba su da kima an al arbahi wat tijarat yaki yayi abin da zai jawo masa mafi fice riba kuma mafi ficin kasuwanci shi kenan kawai ya zauna ya ta rayuwar shi a banza kaga ahlul ghafala kenan to shine sai malam duk wannan fashin fiɗa yake mana kan sallah sai ce fada Allahu ibadahu almu'minina almuwahhidina ila hadhihi as-salawati al-khams to saboda bayi su zama matakin farko din can su zama ahlul yaqaza shi ya kira bayinsa almuwahhidina almu'minin waɗanda suke masu imani almuwahhidina masu kadaita shi ila hadhihi salawati al-khamsi zuwa ga waɗannan sallolin guda biyar yace ko da yaushe mu rika yin su rahmatan minhu bihim saboda tausayin su da Allah yake ji tausayin mu da Allah yake ji kar mu zama mun yi sakaci kar mu zama mun zama maciya amana mu zama a farke shi yasa ko da yaushe sai yace mu zo wajen shi so biyar وهيأ لهم فيها أنواع العبادة sannan Allah ya tanadan mana a cikin wannan sallar nau'ukan ibadu sallah ba abu ɗaya ake a ciki ba kai kira ƙur'ani kai zikiri kai tasbihi kai takdiri kai tahmidi sannan ka gama ma ba kyale ka yi ba aka ce fa'iza idza farakta fansab daga cikin fassarorin da salaf suka yi ma fa farakta fansab shine ai fa'izan idan sarafta min salati faq'ud li dhikrillah idan aka gama sallah kuma ba da an gawa kawai shi ke nan fafafafafa ka an na kala wa tsisin ha kama kana kan tanda shi sauri ka fita a ka zauna kuma ka yi zikiri aka tsara maka irin zikirin da za ka yi Allah ya kira mu zuwa ga wannan salloli guda biyar لينال العبد من كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطاياه bawa ya يسام من كل قول daga kowace magana zai yi a sallarsa wa fi'ilin da kowane aiki zai yi a cikin sallarsa wa harakatin da kowane motsi zai yi a cikin sallarsa wa sukunin da kuma natsuwar da zai yi a cikin sallarsa ya samu hazzahu rabansa min atayahu cikin kyaututtukan da Allah ya tanada wanda zai ba masallata magana ka a baka lada aikinka a baka lada motsinka a baka lada a cikin sallah natsuwarka a baka lada a kanta a cikin sallah ko me yi a cikin sallah wanda aka sa ka kai to sai a baka lada a kansa kuma aka ce ka yi haka sau biyar a matsayin wajibi sannan aka neme ka ka ƙara adadi a matsayin nafila wa kana sirru salati sai sirrin sallah ya kasance wa lubbuha da asalin abin da ake so a samu na sallah iqbalal qalbi fiha ala Allah babban abin da ake so shine ka fuskanci Allah zuciyarka ta fuskanci Allah ka zama tare da Allah hmm? wa hudurahu sannan kuma zuciyarka ta halarto a fadar Allah duk kulliyatihi baina yadayhi ta dauki kanta gabaki eh ta kai ta fadar Allah ta kai kanta fadar Allah baina yadayhi a gaban Allah abinda ake bukata sirrin sallah kenan bawa ya ɗauki kansa kacokan ya je ya kai kan gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya ji shi kamar yana cikin wata fada ce yana cikin wata fada ta alfarma wadda ba a buƙatar ka bayyana sakarci ko mun su a jiki babban mutum ya kira ka ku gana da shi a duniya kenan sai ka zo kana wargi ko kana wasa ko kuma zai yana ma magana kana kallon wani abu can kaga akwai tsari kaga ba kai da tsari to kun ga shine wannan masalul lil abd ghafil fi salatihi to yanzu malam zai buga mana misalin mutumin da ya zama mai rakana a cikin sallarsa fa idza lam yuqbil alayhi idan bawa ya zo gaban Allah zai yi sallah amma kuma bai fuskanci Allah ba washtagala bi ghayrihi kuma sai ya shagalta da wani Allah walaha ya rika wargi ya shagalta da wani abu ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sahabinsa da ake ci mishi Abu Jahal ya bashi kyautar riga ya bashi kyautar riga ya bashi kyautar wata khamisa khamisa kamar ka ce alkabba laha a'lamun a jikinta akwai zane-zane akwai zane-zane ana gama sallah manzo sun ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Kawai sai aka gaya miki sai ya shiga gida sai ya cire wannan riga sai ya ce a tafi da wannan riga a mayar ma da Abu Jaham a ce ya bashi anbijaniyarsa ya canza masa me illar sai ce fa innaha alhatni anifan an salati wannan rigar saboda zane-zanenta kawai na ɗan kalli wani abu a ciki sai ta ɗan shagaltar da ni daga sallata to sai manzo sun ce wannan rigar ma ba zai sake sata ba a je a mayar ma da wanda ya masa kyauta a ce canza masa ya bashi ambijaniya ambijaniya kamar ka ce jalladiya rigar da take saɗin haka kawai a jefa ta ba zanen komai a jikinta to ni da kai ya muke yi ai wani ma ana sallah aikin nan ɗin shi ne kuke ce mishi fulafulai ne ko me haka zai rika wannan yana kallo ya ga yayi yi kyau ko bai yi kyau ba ko ya kallon na nan yana kallon yayi in za a mai hoto zai yi kyau hmm? ai wani da zai samu dama ma kalfi fa zai yi a sallah wallahi wani da zai samu dama a wannan zamanin namu na fitinatu salifi. Eh? kai muna cikin ta salfi to la wani yanzu nan sai ya zo ya yi salfi a sallah kuma ya tuwo ya ce gashi a cikin sallah yake Allah shirye mu bi hadisi nafsihi ya shagalta da firar da ransa yake masa kawai tunane-tunane kana sallah kana ta tunane-tunane kana bi manzilati wafide kun ji ko to ka zama kamar wani bako shine wafi fada ila babil malaki al-malik ba malak ba fada ila babil maliki ya tafi kofan wani sarki mu'tadiran min khatayahu an faɗa ma sarkin nan cewa yayi laifi kaza yayi laifi kaza yayi laifi kaza yayi laifi kaza shine sai zo domin ya nemi afuwa a wajen sarkin nan wa zalalihi da kuma zamiyar da ya samu kila ya je gidan rediyo ya yi maganganu sai ya ji labarin cewa an ce duk inda aka gan shi a kamo shi sai ya dabara sai ya tafi ya je domin ya ba da haƙuri mustamtsiran saha'iba judihi kuma so yake idan ya shiga wajen sarkin nan ba haka nan kawai a yafe mishi ba mustamtiran sahaiba judihi yana neman sarkin nan kuma ya zubo mishi ya kwararo mishi giragizai daga ruwan kyaututtukansa wa karamihi da karamcinsa wa rahmatihi da kuma tausayinsa ya yafe mishi mustat'iman lahu ma yaqitu qalbuhu kuma yaqitu qalbuhu kuma sannan yana neman ya bashi abin da zai ciyar da zuciyarsa da shi liyakwa bihi alal qiyam fi khidmatihi domin ya samu karfin abin da zai tsayi wajen yi ma wannan sarkin hidima falamma wasala ila babil maliki amma da ya je bakin kofar sarkin nan walam yabqa illa munajatuhu lahu babu abin da ya saura shi aka kawai aka zaka ce next kace kai ne zaka shiga yanzu saboda kai shi ake neman ya shigo yanzu kawai da aka zo wajen iltafata anil maliki kawai yana zuwa kai sai ya haka ya juya masarkin baya wa zaga anhu yaminan wa shimalan kawai sai ya rika kallon ya kalli nan dama ya kalli shi kuma sarkin gashi a gaban shi amma sai ya kalli dama in ya tashi sai ya juya kuma sai ya kalli hagu ya ki kallon sarkin su yi magana awwallahu zaharahu ko kuma saboda walakanci ma na ƙarshe da ya shigo fada kawai sai ya haka ya juya ma sarkin baya sarkin na nan kawai sai ya juyo baya da yawa ƙeya dan kwaliya baka amsa ko ba haka ake cewa ba shagala bi amqati shay'in ila al maliki sannan kuma kawai ya shagalta da abin da ya bukanta ma sarkin nan rai kamar misali kawai ya zo yana cin goro kawai da ya yi abin nan kawai da ya ci goro ya ci bakin shi dama daɗe daɗe sai kawai sai ya kaki a gaban sarki ku kallafa mu zamanin mu wannan zamanin za ku fahimta wannan mu da muke da protocol. duk wani babban mutum yana da protocol akwai tsari na ganin shi kuma ba sai an karanta maka ba ba a kaza ba a kaza ba a kaza in ka je ga yadda za ka yi in ka je ga yadda za ka yi gaisuwa ma ga yadda ake kuma ba a wannan zamanin mutum can da aljahiz al-mu'tazili aljahiz ne daga cikin manya-manyan malaman larabci yana da littafin sa da ya rubuta akan tsarin yadda ake mu'amala da sarakai kwarai to da ya shiga sai ya masarkin nan haka ya kaci a gaban sarki ya kwalbata a fada ga katin ga komai kaga wannan ne cancanta amai kaga ba sai ka faɗi ba sannan wa aqallihi indahu qadran alaihi sannan ya zaɓi abin da yafi mafi kaskancin matsayi a wajen wannan sarkin fa atarahu alayhi ya fifita wannan abin kan ganawa da sarki wa rahu. ƙiblata ƙalbihi sai ya sanya wannan abin shi kawai yake ta kallo ko kuma ka je dama ga talabijin an kunna ga sarkin shi kuma yana zaune yana maka magana kai ba sarki ba ka je misali principal misali wata makaranta kana neman ma ɗanka admission sai a ce ai sai kaga principal ka bi da hanyar da ake bi ka je wajen principal an za ka shiga kai kana shiga sufan yana zaune a kujerar shi yana ya ce to me ya zo da kai kawai kuma dama an kunna talabijin kawai zai ka koma kana kallon talabijin dan Allah ka zai samu admission din nan wa mahallata wajjuhihi kuma ya ɗauki wannan abun banzan kuma bayan sarki a matsayin abin da yake fuskanta wa mawdi'a a sirrihi kuma kawai sai ya ɗauki wannan a matsayin abin da zai sirri da shi kila akwai masinja ga sarkin fa yana magana masinjan na gefe sai kuma kuma yana magana da masinjan kawai ya kyala sarki ko kilina ya zo ya kawo ma sarkin abin sha kawai shi kuma kawai sai ko ya zo ya gugguje mishi tebur kai kuma kawai sai ka koma kuma ka kyala sarkin yana ma magana sai ka koma kana magana da masinjan shi ko kilininsa bukatar ka za ta biya wa ba'asa gilmanahu wa ba'asa gilmanahu wa khadamahu li yaqifu fi khadami ta'ati al-malik 'iwadan kawai sai sanya yaransa shi mutumin dama ya zo da yaransa wa khadamahu da masu masa hidima li yaqifu fi khidami ta'ati malik domin su tsaya a wajen hidima ga ɗa'ar shi sarkin 'iwadan anhu makin shi yayi da kansa wa ya tajibu an hufi ce da Allah ku ku isan min da sako na ga sarkin fa yana kallo wa yanubu anhu fil khidmati shi na sarkin yaran saraku yaran sarkin kenan da masu maza hidima sai ya ce da Allah su isan masa da sako shi ga fa shi yana kallon sarkin amma kuma sai ce wa yaran sarkin su isan masa da sako wace dama ce ba a bashi ba to shine misalin mutum ya je gaban Allah yana sallah amma kuma ya koma yana wargi ko ya koma ya shagalta da wani abin da yi da amfani abin da babu alkhairi a cikinsa kuma sallah yake yi a gaban Allah akwai sauran misalin na shi nan malam bai gama mana bayani a kai ba an ce lokaci ya yi saboda haka za mu tsaya a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu majalisi na biyar sai mu dora akan inda muka tsaya gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bauta masa Allah ya ba mu ladan bauta kuma ya saka mana Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a matsayin bayinsa Allah maɗaukacin sarki muna roƙonka ka yafe mana mu. don Allah masu sa wayoyin nan ‘yan cajin senta ɗin nan hmm? ku riƙa kashewa in mutum ya zo da waya shige ana ɗaukar karatun nan karatuttukan nan suna tafiya wurare masu nisa kada mutane su ba mu da tsari ni kullum ina jin haushin wannan ina mama ina ina ina damuwa da wannan mutane za su ce ba mu da tsari sai an zo karatu amma wani ba zai iya kashe waye shi ba to da Allah a kashewa duk wanda ya zo zai yi caji a cajin center to sai ya kashe ko ya sa a shuru ta yadda ba za a ji ba sai ka sa shi a silence shi kenan ko an kira ka ba za a ji ba sannan kuma na biyu yana izajin mutane duk wanda ya ji karan nan kawai sai yi hmm, daga nan ma sai a ta kallo a ga waye ne wayan nan wani ma sai ce wani dolo ne a zuciyar shi sai a so a ga mutum to kaga bai kamata ba kada mutum ya mai da kanshi haka in ya zo mu kashe sai mu sa haka wanda ba caji suke ba su ma akwai wayar su suna tare da ita sai su kashe ko kuma su sa ta a silent saboda idan an gama su ga waɗanda suka kira su sai su bi su daga baya wannan lokaci ne ta ɗaitacci ko awa ɗaya fa ba a yi to Allah shi taimaki duk wanda yana cin tsarin fa abin da fa muke magana kansa sallan nan tsari take koya mana wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ajma'in akwai wani bawan Allah da ya sake siyan kwafi nawa ne na littafai ashirin kaga an samu na kyauta kwafi ɗari da arba'in ce ba amma ba duk sun kare. Allah ya saka musu da alkhairi ga baki da sallallahu wasu na yin wanka da ne fa shi yasa littafin wani kuma sai ya zo bai zo da shi waya ya an fa bashi sai aje a gida kuma gobe ku kuma masu badawa ba kwa daukan hoton su ba ku masa salfi da duk wanda kuka bashi kuma ya salfi kaga shi kenan ko da yazo zo ya ce a sake bashi ba za a bashi ba ka tara da yawa ba abin da zai maka an ka tara da yawa ne za ka yi da shi hmm? in mutum ya ansa jiya an bashi to bai kamata ya sake ansa ba ya bar ma waɗanda ba su sama ba sai su samu Allah shi kai mu Allah kai kowa gida lafiya Allah ya sa mu sha ruwa lafiya